أدى الأمانة ونصح بالأمة وجعل في سبيل الله حق جهاده وتركنا على حجت البيداء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan ya يا godiya shi kuma daga Allah da sarki mahalicci wanda ya nuna mana zagayowar shekara ya kuma saka a cikin waɗanda suka shidi farkon wannan wata da alfarma na ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran masu allah sun sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya muna godiya ga allah da sarki da ya saka a cikin waɗanda suka shidi wannan wata muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana karewar wannan wata da nuna mana farkon shi ya sanya mu cikin waɗanda za su samu gabar da rahama da jin kai a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkan ibadotin mu baki ɗayan su wanda ku za mu yi a cikin wannan wata ya sanya mana ladar su a cikin mizan da kyakkyawan ayyukan Allah madaukakin sarki ya nuna mawafaka da ladatul kadari alhamdulillah ah, wannan ramadan na wannan wata ko kuma ce na wannan shekara ya zo a cikin lokacin bazara lokaci na zafi sosai wanda yake wato yana daga cikin kenan wato asali wanda yake bai wahala muna roƙa Allah da kai sarki ne sauka mana shi kuma muna roƙa Allah da kai sarki ne rage mana wannan zafi wanda ya shiga a cikin wannan bazara malam da sarki ya bambanya mana lada sakamakon wannan jarabawa ta wato azumi a cikin bazara haka kuma wannan shekara ta zo mana da matsaloli na tattalin arziki wanda mutane suna cikin wahala kwarai da gaske wanda za a ci ma ya gagagara domin a fata a yi sarki ya yarwata mana abin da muka ce muka sha a cikin wannan wata da azumi Allah ya ɗauke sarki ka ba mu abin da muka na baki ka ba mu abin da muka yi sirrin Allah ka ɗauke sarki ka yauta kowa rahmatuka ya da ya mina rabbal alamin haka wato wannan azumi ya zo a cikin halin da tsanani na rashin tsaro mutane da yawa suna a hannun azzalimi muna da Allah ya ɗauke sarki ya ƴan tosu ya dawo da su gidajensu albarkar ibadodin da suke a cikin wannan wata Allah ma kusa kawo wani ƙarshen wannan yanayi na rashin tsaro Allah ma kusa sarki ka daidaita al'amuran ka dawo mana da amincin mu wanda muka rasa shi wannan jihata ta da wannan kasata kuma wannan fitina wadda take kokarin taso dangane da waɗanda aka sa a matsayin ma'aikata domin su maganin tsaro su kuma suke neman su zama wata fitina a zaman kanta a cikin al'umma ubangiji Allah ka daidaita al'amuran su Allah ka ba su ikon fahimtar yadda ya kamata su gudanar da aiki ba tare da cutar da al'umma Allah ka kai sarki ka yi amfani da su da mu da kuma shugabanni ki ɗaya wajen ganin an kawo ƙarshen matsala da ta rashin tsaro da matsala ta tattalin arziki waɗanda suka sami rasa rayuwarsu sanadiyar wannan matsala ta yan ta'adda Allah ka kafarta musu haka kuma waɗanda su masu karasa rayuwar su mai da su a hannun askarawa da hannun yan bidilanti duka dai muna kuma Allah ka gafarta musu da duniya Allah ka kai sarki da damar aminci wanda muka rasa shi a cikin ƙasar mu ka bunƙasa mana ƙarfin tattalin arzikin mu ka buɗa mana yawa da barka mai yawa kwarai da gaske ba za a rana da Kira barka da fara yi na rabar wannan shekara kuma wato ta zama daga azumi ana cikin wani yaƙi na duniya za mu iya cewa wannan yaƙi ake a falastin yaƙin duniya domin gaskiya magana yaƙi ne tsakanin musulunci da kafirci kuma yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirci kuma ya ishe mu cewa dukkan kafiran duniya ko kuma mafi yawansu don ba za mu ce duka amma da mafi yawansu sun goyi bayan kafirai yan cikin wannan yayin da mafi yawan musulmi sun goyi ba musulmi yan uwansu sai dai bambanci tsakanin musulmi da kafaran shi ne su kafaran bai can goyon bayan yan uwansu suna kula da makamai da suke taimakon su da su da kuma ƙarfin siyasa wanda suke amfani da shi mu kuma matsayin bangaren mu na musulmi wato baicin ah, baicin yanayin ah, mu musulmi na da muke da shi kuma shugabanni yau shugabannin kasashen musulmi wato ba su da kula da goyon bayan daga da abin da ya shafi ne don haka a yau ba wai kawai yi ake wa kada su a'a ba yaƙi na makamai kawai ake gwamza a'a an jefa musulmi cikin halin yunwa da kishirwa da rashin magani a yau yara da yawa da tsofi da yawa suna mutuwa saboda yawa kafa saboda rashin abinci kwan da kashe su gobe daga wata kashe su ba amma rashin abinci da rashin ruwa ya ya halaka su wannan kuma labaran ne suka yi zagaye ƙasa suka ce ba za a shiga da wani irin abinci ba ba za a shiga da wani irin ruwan sha ba za a shiga da wani irin magani ba mu kuma musulmi muka kasa shiga ɗin da shi tattare da wato ba dole ne da biye fara ba amma yanzu aka biye musu aka ce sai ran da sun ga yadda su ake neman izinin su kafin a yi shigar da ake ci Allahu mustafa wannan lokaci ne wato wannan wata na Ramadan mai albarka duka lokaci ne da ya kamata mu yawaita addu'a sosai da sosai domin neman warwarewa matsalolin mu na rashin sani da warwarewa matsalolin mu na tattalin arziki da warwarewa matsalolin musulmi na kuma da suke falastin da gaza da kuma sauran musulmi da duniya waɗanda suke cikin wato mulkin ƙarƙashin mulkin mallakar kafirci wanda ya suke cikin matsalar matsalari Allah ya kai sarki ka warware mana baki ɗaya Allah ya kai sarki ka ɗaukaka musulunci akan kafirci alhamdulillah kamar yadda kowace shekara muka saba mun sani cewa manhajin taksirin shi ne mana amfani ne da littafai guda hudu a asasi su ne a kabari taksirin a kabari da taksirin ibn kadir da taksirin a jazari da kuma taksirin sai sannan kuma duk wata aya da su, da wani bayani wanda yake sai an shiga cikin wasu littafai an nemo shi to muka shiga cikin littafai mu nemo shi littafan ko na larabci ne ko na turanci bai dai ne abinda muka samu sai kara bayyana da su da wannan aya ita da kwarata musamman kuma ya danganta aya ta zamanin da muka ciki babban manajinmu shi ne muna kokari ne kani ya yi wa mutanen da ke raye yau magana ba ƙur'ani ya zama tarihi kawai sannan muna kokari muka cewa mun yi magana da wuce kafa ta jama'a kamar yadda shi kan shi ƙwararri yake magana da wuce kafa ta jama'a za ka ga cewa wata magana da ƙwararri yake da wasu mutane da bayani wata kuma da wasu mutane da bayani to haka mun kuma muke kokarin mu yi bayani wato ba wai kawai talakawa amawa na jama'a ba su ɗaya muke da tasiri kamar suna cewa ya ɓarki don misali wani wani lokaci muka ɗauki bayanan kimiyya muka ɗauki bayanan tarihi muka ɗauki wasu bayanan wasu sai su ce to ai talakawa su gane abin da kuma yana yiwuwa suna gane kuma yana yiwuwa kuma da abin da su gane amma haka mutum gane ba a nan wani to ba su muke gane muna magana ne da mai gane amma yadda muke son talaka yana tare da muke ciki haka muke son ɗan dogon da ya kai dole tare da muke ciki haka muke son na siyasa yana tare da muke ciki haka muke son kirista ya fahimci abin da muke ciki wanda ya kawo ba a shi ma ya gane muna magana da shi Ba haka kan kenan kowa za mu magana da shi to yana yi wani wani kokarin magana da wani wani wanda ba da shi aka magana bai gasa gane wani magana to sai ya haƙuri sai an yi magana da shi shi kuma sai gane suna da gane ce kaga wannan shi ne manhajin abinda muke amfani da shi in sha Allah a cikin wannan tsarin tafsiri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 Allah mun ga sarki ce awalan ya rawa anna ja'ala haraman amila yutafattaku nasu min awli haka bil batil yu'minuna bil hikmati la yakfurun anan wannan aya Allah yana magana da Quraysh wannan aya kai tsaye da Quraysh ake magana wato ko za a yi ta kamar yadda ta yi magana dukkan mutanen duniya amma dai za ka gaja kai tsaye ita da kare ta kake magana wannan ya ƙara bayyana mana na dokokin hujjojin wato ci kamar yadda na fara bayani da farko cewa ra'ayi yana magana da matakokin mutane daban daban kaga akwai lokacin da ra'ayi zai magana da mutane duniya da akwai lokacin da ra'ayi zai magana da mutanen makon akwai lokacin da ra'ayi zai magana da mutanen madina akwai lokacin da Qur'ani zai gana da larabawa akwai lokacin da Qur'ani zai gana da mu'minai kawai akwai lokacin da Qur'ani zai gana da mana baki da yansu to wato ma'ana ne wato hujjoji da Allah ya kafa na tabbatar da tauhidi to yana yana ainihin kafa su ne ga ɗaɗɗaɓa kuɗin jama'a da kuma kowane mutane akwai wata hujja da Allah sai ba su za ta nuna masa kaɗaituwa Allah a ɗan sarki daga zamantawa Allah ba ta sarki shi ne kawai wanda cancanta a wuta don haka ana ana da zarge ce hawa na mai rawa ashe ba su gani ba an na ji Allah haramun amina mu mun sanya harama ya zama adantacce wauta da za su zama kore mutane wato duk da su wato su suna cikin harami zaune a amma duk da su ko ina ana kone mutane ana tare da su ta hanyar ya kuɗi da wannan ba garin da ba a zuwa shi ya yi, a kone mutane shi a kashe su a kama su a bautar da su amma mutanen makka da suke cikin zai harami suna zaune ba a kawo musu yaƙi ba mutum ba ke su to ba za su tuba wannan ayar su gane cewa Allah ne ya aminta da su aka bai bar ɗan imani to yanzu ta ƙarna za su yi iman wato maimakon su gode ma Allah akan amintar da su da ya yi to sai suka cika harami da ka suka sa harami suka sa gwanki da ne da goguna da yi da sittin suka sa gwanki da ne da sittin suna wata kare nan sai suka yi ala godiya bayan to duk cikin wannan magana da uku da sittin tare da Allah ke cewa shi ne wanne daga cikin su ya amintar da ya sanya shi a amintacce amintacce daga matsala guda biyu manya manya Allah bai bai zarge ce Allah bai a ƙaho shi ne wanda ya ciyar da su daga yau ya zama al'ummar ka ba ta da yamma tattare da ba ta shuka ko ba abin da suke shuka ba duk gaba ɗaya harin hudu na harin gaba ɗaya shi in ka ce ba za ka iske cewa Na ku yawa ce da za ka iske sai yanzu ne ƙarshen da na wuce haka daga wani yanki shuka su ba abin da ke fitowa duwatsu ne kawai ko ina sannan Allah an fisar hikmati wa amanahu min khawf muka ananta da su daga tsoro ma'ana ya zama cewa ba a kawo masa yayi shi ne ba amanan da khawf mutanen maka ba a kawo masa yayi sannan kuma ba su cikin yawan daga suna da food security wata shi ne ah, amincin abinci suna da economic security tattalin arzikin suna da ƙarfi kwarai da gaske sannan kuma wato suna da security na wato zama lafiya kaga duk waɗanda muka zama rasa su a Najeriya to ba wai kowai mu irin mu irin ko a lokacin a haka mutane da suke zagaye da mutane da daban-daban da haka su amma ita dai Allah ya kawo wannan to ne Allah ya ce to yanzu da ɓarna za ku yi iman ne bauta kuma ka gobe ne imatin Allah ya kuro sai kuma sai su kafirce ma ni'ima Allah wato za su yi imani da kuma ka su kafirce ma ni'ima Allah wannan aya tana karantar da mu cewa dukkan ni'imomi daga Allah ne tun ni'ima da ka gani kana da Allah baka kuma ya baka ba in ka ke godiya ga shi ne ka bauta shi ne abin bauta shi ka bi da shi a cikin dukkan fakarorin rayuwa ba ɗaya ka tabbatar da tauhidi cikakke wannan shi ne na gode ma Allah abu ba haka ba kayan Allah ne ka Allah kafirce ba ne Allah kafirce ba Allah to amma farko ba sai mutum ya gane da Allah ba Allah wato wanda wani jami'i ne na tauhidi mai zurfin gaske ba mutane da yawa ba su saurin gane cewa ni'ima Allah ni'ima Allah ce ko ni'ima daga Allah ta da yawa mutum yakan so ya bi kanshi ta ce ai saboda wani kokari na shi sa ne kamar yanzu mutane muka suna yi ai wato saboda mun kuma su matasa suna gane gari shi yasa ba mu gawo rayu ba gaskiya saboda saboda ai babu sun zama mun kakkawa ya sun tafi kai da matasa amma bayanin ba masa yake ba yawa ko kuma su ce saboda muna da gwanayen 'yan kasuwa shi yasa ba mu cikin matsalar yau muke samun abinci sosai to a yanzu sauran garuruwa ba su da gwanayen 'yan kasuwa ba ma haka ba in ka dauki irin ɗa'iba ɗa'iba ma su suna iya noma da abin da su tsakanin makka da ɗa'iba ba nisa amma makka ba ka iya shuka amma ɗa'iba ni in ba ta nan komai sai ka shuka yayi haka madina komai sai ka shuka to yanzu ke kenan su mutanen ɗariƙa sai su ce ai saboda wato noma sun da ya noma ne muna noma sosai shi sa to amma tun farko wa ya sa kasance zama mai ne kaga ba hannun kowa a cikin zaman ɗariƙa mai ne ba hannun kowa a cikin zaman madina mai ba? ba hannun kowa a cikin zaman makka ba wata ba ta da ni'ima kowa ba ta da ni'imar shirka amma kuma a lokaci guda duk abin da take so na abinci yana zuwa ba ta ta ni'ima to inda wato abin da Allah yake kira na shi da za ku tsaya kawai mai nazarin ni'imomin da suke zagaye da Allah wani tabo da za mu gaya maka gaskiya to da za mu ga cewa ba muka yi kwanci ba wannan ya ce mu gana ga ya ya ce mu gana ga ya ya ke ya ne? da ke yi ya kai mu dan kai mu kan gaya maka gaskiya cewa wata ni'ima kake yi ta yi ka san cewa

kawai wai ma'ana ba wai ba wani ya kawo ba haka ne kawai abin yake haka haka nan abin yake haka shi ke to da Allah da cewa Allah ya kawo nema da cewa abin na haka ne yake haka wanda ya zaɓin kargar kargar gare Allah ya gyara da cewa daga cikin dangi da dangi hanyar kafar cewa abu shi ne mutum ya ƙoƙarin fassara da yawa da ƙoƙarin kanshi wato da kasafin kanshi inna ma tu ala ilmi inti da ce ai wannan dukiya da kuke gani na samu to ai na same ta ne saboda wani ilimi wanda Allah ya rubuta wato wani wani gwaninta ta da da yunkurina da kazar-kazar nina da sanin mutane da ni da nina ma to duk shi yasa na iya tara ku dukiya to mutum nawa ne sun fi shi wannan hausa to kaga Allah da zarki ce mutane suna cewa eh to wato duk lokacin da ana musu nema sai su ce wato inna ma mutuntu ku alayi ana ce kullu hiya fitnatu wannan da fitina ce an ka jarabe mutum da ita fitina ce mutum ya kasa gane Allah shi ne ya ba shi ɗaya ba ka iya baka da mota da ɗaya sai Allah ba ka ta saboda akwai mutane da yawa sun tafi ga abin da kake da takama da shi wanda na kuma da ko Allah da su to amma akwai fitina ta cewa mutum ya fara yi lokaci shi saboda wani abin da shi yake gaba a gane ya samu Allah ya ce kan kara ha kan kara ha da mai kaure ba a kana ana ma kan kansa wato waɗanda ma suka gabace su sun faɗi irin wannan kuma wannan wato abinda suka kasance sun aikata bai kwanar da su da kuma fa a saba musayya'a ta والذين زلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات za su kuma wancan suka faɗi suka ce ai mu mun kai baka sai zama cewa sakamakon barnar da sun ta sun aikata ta cin masu to haka Allah ta ko cikin kuma yanzu waɗanda da suka yi zalunci suka ce wata ni'ima da Allah ya masu su sun kai kasu to su ma sakamakon abin da suka yi zalunci Allah ya kiyaye na a tabari awalan yara da Allah ya ce a ashe ba su gani ba eh, a ana a ji su wani an ba su gani ba ya ce da mushrik ila quraish mushrikan quraish a nan da su ake magana rakata, amma kamar yadda yake dabi'a qur'ani ko wata ayar kana iya wato ummuntar da ita kamar da duniya ta magana ta ta magana da duniya amma asalin su da ake magana da su to anan mutanen maka ake magana da su amma duk wani wanda ya yi koyi aiki irin da to da shi ake shi ba da haka duk wanda Allah ya magana ya amma ya kafarce ma Allah ya gode na ina Allah ya shi to ya shigo cikin wannan to amma ita ni'ima amincin harabi to kaga mace ko muka ce mutane ma kasu Allah ya ba wa ba inda wanda aminci yake sai ta to da aka kaga su yanzu na da su a kabari su ake magana da su da kafin shi ma ya yadda da haka يجي أي على قريش قريش ما سمعت تبقينات أنا أشوف أنا أشوف أن أنا أهرب على ذي من سين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جزاء ليجي هو مكة من هرم أولا إذا جي مكة تهرب من ذي جزاء ليجي شيني أنا أحكي لي هرم على هرم على ذي جزاء وقت مكة كنا تهرب من ذي جزاء ليجي مكة وقت هرم مكة yana da hukunci yana da iyakoki akwai iyaka in in ka in ka wuce nan to ka fita hara misali ga wanda ya fitar da kamar alhazi da ke fitar da to karshe ana shi ne wato ainihin inda masjidin nabira nan inda aka yi masjidin nabira nan ne karshe haka فأنا أنا ما بعرف تكهرب أنا ما باباك تكهرب أنت تكهرب وأنا في إيش الشقة أربعة يا بتوع تكهرب في سعيد كتير على العزيز أنا الأعراض كسر سنة على أنا على أعرف سوي الشيء مثلا تكهرب وأنا عندي مثلا تكهرب فأنت الشيء تكهرب ما كهرب فأنت أربعة

yana da wani suna kaga na hana ta da suna cikin ake ciki wanda shi an rubuta ka sa haka in ka ta hanyar madina harafin makka yana karewa a inda masjidin aisha shi masjidin aisha ne ba shi cikin harafin bai cikin harafin wa ba an yi shi ne bisa ga buda buda hada, shi yasa waɗanda suke su su ita daga wani su ɗauko ne a ƙura to sai su je da sajid ake sai su ɗau duniya daga can sai su shigo su yi wato umra saboda shi nan shi ne an ce wannan ɓangaren na hanyar madina shi ne inda harami ya fi komai rashin yawa wato bai da nisa harami bai da nisa na wannan ɓangaren to gani akwai bambanci tsakanin iyakokin harami duk iyakokin miƙati akwai bambanci kaga su iyakokin miƙati wannan iyakokin alhassai duk da ya fito da duk wani ɓangare da duniya akwai inda aka ce nan ne miƙatin shi wato wurin da ba sai wuce ba dole sai ya ɗauki haram sai ya ɗauki ihrami to shi ake cewa miƙati to kaga so da yawa miƙaci yana nisa daga iyaka har misali yanzu daga madina kaga mun ce masjidin aisha shi ne iyaka har to amma kaga menene miƙaci wanda ya daga madina kaga eh, abaru alaikum ko kuma masjid bila ah, mai sunan shi masallacin ake daga hannu daga Okay? Mesela çöndür, dur buraya. Mesela çöndür buraya. Kaga ne ne kaç kutu ne kaç. Ama ne mesela çöndür buraya nasıl olsun? I can get to here. A week. Ne kadar çekin ama ne kadar here ne kadar week. Ne kadar çekin bas. Bir de kadar ne kadar bas. Kaga ne kadar. Kaga akwai bambanci tsakanin mikat da hudud ɗaya harami to hudud ɗaya harami su ne iyakar inda harami ya tsaya wato na gaba duk da makatar bukasa ko kuma ita ne aka ce misali a ita ta daga garin maka ana mai da shi masallaci a ita ta daga garin maka ana mai da shi masallaci to sunan dai yana da suna ne harami amma in ya kai iyakar inda harami ya tsaya to in yi mutu to ya tashi daga harami ya shiga cikin inda ba ya shiga inda aka kira hindu ne to shi yasa anan malam a kibir kadir ya ce wato anan da aka ce an ya ce an harabar anan al-jaza'ir ya ce ita ce makka wal harba hor da haramin da yake zagaye a dabar ya ce ya amina fihi ya amina fihi man sakana fa'awa ilayhi mina siba wanda duk ya shiga harami to zai samu aminta to duk wanda ya zauna harami to Allah ya amintar da shi wato zai zama cewa zai Allah zai kiyaye shi daga namun dajin iri da wannan da kuma wato sauran yaki wato tunan yaki ya cin bashi Allah kuma sarki zai musu ba shi wannan yaki Alam representative Madhya Karnataka one of which the government will reserve architect. A musulunci wani shari'a ce, shari'a musulunci ce, addinin musulunci ya haramta kai maka yaki. Ya haka duk musulmi da ya nuna maka yaki da haka ya sa a wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yasa kuka ga a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce ya yi fatko maka wato ya kuɗa maka to lokacin da za a shiga maka da sani sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akwai riba kina ya raba ba su ya ce ku nan ku shigo ta kowa ku nan ta ku shigo ta kowa ku nan ta ku shigo ta kowa amma kan wanda ya kuskura ya samu gani ya yi wani inda ya kata inda ko ba ka samu wasu kai kuma a sallallahu alaihi wasallam ya aika faɗa mutane ba yace a musu biya ba abu su biya ya musu da dare ana gobe za a shiga ba sai ce abu su biya ya ce gaya mutane cewa wanda duk ya zo ɗakin ka'aba ya tsira wanda duk ya tsaya cikin gida ne ya tsira to saboda haka kaga kenan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi wa don dai a tabbatar da ba su bar da jinin kowa da haka annabi sallallahu ya tafuka ya yi mata hita amma daga baya cikin tarihi sai mu ta shugabannin musulmi daban-daban sun kama maka yaki da makakai kuma wani abin da suka yi da sa abu ke da Allah ya gaba ta sai ya gaba ta sannan kuma shari'a musulunci ce cewa in aka zo aikin hajji ko da za ka buga wanda ya kashe maka ba ya kashe maka da ruwa ya zo aiki haji ya zo aiki haji to ba za ka tafi kan sama wani lokaci ba za ka ci ai ya wani kokari ya kashe shi a sai ji da ya hankali da sanar da aka sanar da ba da ya to ya sanar da kenan harami ya zama wani abu cikin aiki hajji da umra sai makiya su kuma makiya masu kama ba su da juna su kashe amma za su haɗu na wurin ko ba su gaisa da juna ba ta sun gwara ci amma ba kwanta sai sai ce bari ya kira sa ka gani saboda aka a musulunci ta tabbatar da wannan aminci na haɗari kuma wannan al'ada ta rashin ɗaukar kwanza ga riƙi tun kafin musulunci da rabar su ɗauka shi yasa Allah ya rasu magana a kan alayi kafin su musulunci ba suna girmama wani lokaci tun da ake yaki idan lokaci wato shi yasa a shukurin huru watanni albarma wanda ba a yaki cikinsu guda uku cikinsu tun da lokacin yaki aiki a jami'a su ne da ƙida da hijja wato da ƙida da hijja su ne wato ulama haji shi kuma muharram shine wata koma gida gare da haka wannan ibn kathir ce shi yasa Allah ta kaisar yace wa man dakala kana ali wanda ya shiga a cikin hali ya zama halattacce shari'a musulunci ta mutunta shi wani wani yana abin zai ce na yanzu a wani baita da ta bata da za su mu'amala hakika wato bin sanya ɗakin allah ya zama abin kan kuma ma ziyara kuma ya zama amintaccen wani to kaga haka allah maɗaukin sarki kicin inda an wani baita wadda a da nasi balla bai duk kata mubarak mahudar al'adar fiye ayatun tun ma kawo ibrahim wa man ta kata in mana ana to shi ah, ce wani ya nuna mai garanta a ne wani suna zama a cikin harari hamitacci daga wani ake na makiya wani makiya masu kama su da kuma ya kuma ya azari الغالبية بس كمان مصر يعني da ta da ne yi harbe ba a kawo masu ta'addanci a cikin harbe wani zula kuma ba a zarata su sai gudu da ya ce da karkar a hana da harami almakki ya yi shi da fi harbe wato hakika mutanen suna a cikin nasu mutane gaba ɗaya suna girmama su min ajal baitin lahi saboda ɗaka saboda albarka ɗaka Allah dukkan duk kasashen larabawa gaba ɗaya sun yadda da cewa wannan wani arziki ne kuma bai kamata ka kawo shi wannan Allah ya ce wa ita na nasu min wani amma ana kone mutane daga ko'ina zagaye da wato wannan aminci ni'ima ce ta kawo wadda bai yi kowa wadda da su da suke suka haɗa a tsaba da ce ka ta da yaki ka da mafi gari ka baya wato aya ta kasance gare su a cikin wannan amincin Allah ba su wato wannan amincin Allah ba su aya ce da girma shi ne annan nasa ya yi zauna ana yakan mutane ta gonar da gari zai ta haɗa kuma kuma ana kore su wahun ɓare amma su suna cikin aminci kaga wani ba ka baya kamar da yadda sani katada yana daga cikin manyan sahabbai eh, tabi'ai da su wannan katada akwai katada akwai sahabi katada wanda ya kira shi suka kafa a nan sun bari sai da su eh, kun karanta tarihin hadisin da ya zo game da katada ko sahabin da wasu mutane suka zo amma sun ba su da nemi ɗauka ya mai sun kai koma Gashi shi ne shi ne da ya ka tada eh bello amma ne ko to sai akwai abu ka tada eh akwai wani da ke abu ka tada eh, to kaga sannan shi wannan ka tada shi kuwa ta ta ne wanda ya karatu a basar a wajen Anas bin Malik wato shi almajiri Anas bin Malik kuma to tattare da haka ya yi karatu ga wani tabi'in wanda ya ɗauke shi shi ne alhassan wani sai to duka ya yi karatu gare su shi makaho amma allah ya yi masa tsananin har yake ba da labarin ya cewa dukan taɓa jin wani wani malamin da taɓa karanta ma hadisi ba na manci kai ba ma wani manci shi ba ba a taɓa karanta ma hadisi ba na ce ba wani da ala ba Fedha kuleta aenda, sio unaweza kuwa na magari kuweza kupeleka ama kauli makao watu kim yana katika ambacho si na msoleji na na kwa kuma yana cikin malama hadisi na msoleji to shi ne a wurin kusa da kuma yana daga cikin malaman larabci malaman larabci ne sosai to a nan shi ne don yi yana daga cikin malamin da ake ɗaukar tafsirin daga gare shi shi ne yana yake cewa wannan aya ce ga mutanen ba cewa su ɗaya ne cikin halinci amma an bar da su ba wani gari da zare su da ba da wani kudu da arewa in ba wani gari da ba a kai bayani ba wani gari da ba a kone mutane a kashe mutane a rusa gari a ba a bautar da musu wani gari in ban da ba mutum dai Allah ya ba idan ka kare ta ma'anar da wata ka tafi nasu min aure wani kawon ɗi min amuran da hasin wato su suka cikin halin cikin aminci da girma wal arabu hada amma sun ga ƙauyukan larabawa da suke zagaye da garin yana haɓu ba abin ta'a suna yaƙancin nasu wakacin nasu suke yaƙancin nasu wai yaƙancin da ba abin ta'a sashen su suka kashe sashi الجزائر التي كانت بين يدي وبين الناس من حولهم في أغراض جزيرته ومتى نسكي زرعيش ولا نسكي جيبة جيبة جزيرة العرب وأوسعها دولة نسكي تسكير الجزيرة وتقرب إلى نبي نتشاف عشان إياها أوسعها مسؤولية تسكير للجزيرة يتعب على كل farshen alayi da gara ana kai musu yan mutu wuri mutane ana kashe su wuri kusan mutu a kama su a mutar da su ne kullum da wata a cikin kowane lokaci a da su kama da yi a mutu a shi ba na ima cewa min a azalin ni an daga cikin manya-manya na ilo tastauci shukunan shukunan da na jihara wadda ta wajen tunda su gode ma'ana da ɗan sarki bi ibadati ta hanyar bauta masa shi kadai wa tarbi ibadati ma sawa da bare bauta wani abin da ba shi Wani ba su yi fito ya ƙara bayani ya ce alqaba'il min hawlay Ƙabilun da suke zama yadda ba ta har suna yaƙa juna waya ta su a adon ba? sashen su suna firin da ta sashi suna kawo musu ɗaukin barata fala ya shi tunan amana dukkan larabawa ba su samun wata amana wani abinci illa fi zilla bait ya ce sai a ƙarƙashin inuwa ga Allah ba mai ba mai tabbatar da yana abinci sai ya so maka Allah bai amana mu lahu da yau da wannan Allah ne zai ya ba su abinci da shi ko a cikin shi kana ajiba to abu ne mai mamaki kwarai da gaske an yi a domin baitin lahi masara a su da suka bai da ɗakin Allah wajen baje kolin goma kaga ga wannan wani abin mamaki maimakon su gode ba. mutuna ba labarin abraham abraham a lokacin shekarar kewa ita ce shekara ta goma da an suka shekara ta ɗari biyar da saba'in da ya goma mai isa da tattare da akwai dai tsammani akwai wanda suka ce shekara ta ɗari biyar da sittin da tara da yanayi wasu kuma suka ce shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya amma yawan malamai sun tafi sun fi tafiya akan cewa shekara ta ɗari biyar da saba'in da haihuwa annabi isa sannan aka haifi masu ala sun da isa to amma a tarihin musulunci ana ce wannan shekara shekarar giwa da haka in ce yaushe aka haifi annabi sun da isa sai malamai su ce shekarar giwa to amma an kace yaushe shekarar giwa to sai a mai da kai lissafin kirista suka ce shekara ɗari biyar da saba'in ga haihuwar annabi ita shekara biyar in ka musulmi sun yarda sun fara lissafin shekara musulunci daga haihuwar mazu ala suna da alisa to da ita wannan shekara ita za a ce shekara farko ta musulunci to amma gaskiya magana shi ne ita ce shekara farko ta musulunci dan ba wannan lokacin ne na ya zama a haihuwa ta ne a kai amma ba lokacin ya zama ba.

ita ce wani kusa haɓashe haɓashe su ne ke mata eh kaka ethiopia ethiopia wannan kasar da kuka tana ce ethiopia ita ce daular ko kuma ce ita ce cibiyar daura haɓashe to ga lokacin ita daular ta kai har kasar larabawa ita take mulkin kasar yana haɓa ɗaya da kuma wasu bangarori na wannan magana kuma bahari da oman duk da lokacin suka cikin daular habasha ita kuma wannan daula ta kiristanci ita habasha cibiya ce ta kiristancin duniya ta daɗe wa wani kirista don haka lokacin yamma tana ƙarƙashin kirista Chiesa kuuluuko katika yana sote kali msulini sun sun sulata da ke kirista zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam aika ainihin wannan wani ma'ana ma'adul bujana annabi sallallahu alaihi wasallam aika ma'adul bujana zuwa yana ta yi karatar da su a kini da suka ci sun musulunta to sai ya ce musu ya ce musu to ka sani cewa in ka ce ka rasu ka karanta da su da hikima kuma ka karanta da su a hankali sai rasu saboda su mutane littafi su mutane littafi sun saba a addini wanda yake da littafi rubutacce don haka kada ka kafa wata musu da ruwa, ka tafi da su a hankali ka bari sun sun gane tarihi sun karanta da su sallah sun iya karanta da su wasu da wane ne mutumin yaman nan na farko da ya fara musulunta wane abubuwan abubuwan a kake kuma ko a shi ne mutumin yaman nan farko da iska yin sanar sa hama ko ya musulunta kuma mutane da yawa musamman yan kabila ta ta algifa wajen eh, kabila sun ka hannun shi gaba ɗaya

Eh, na daular habasha a yamma to kaga a lokacin shi sai ya cewa bari ya je ya rusa ka an ta kawo labarai ita da wanda da da sun kasa. ya ce bari ya je ya rusa ka an ta kawo to amma ala ayi hali ne ya dai fito ya yi hushi da ka'aba ya yi hushi da mutane ba za ka yi ci bari ya je ya rusa ka ya taso to cikin da kuma shi akwai giwaye da yawa to shi yasa aka ce ka kan giwa ashabu da biyu su ne mutanen giwa suka taso da sun ka tukar makka sun kusa kawo sai wato ainihin wannan hashin ne a cikin kuma abin da ya tara mutane ya ce ya tara shugabanni ya ce to mai shawara ta ma'ayaza a kowa da ya kawo shawara kuma ya kaga rasa mafita da sai ya ce to ni dai ka abin da zai kawo shi ne zai kwashe ya dawo ya dawo ta gari ɗakin da bai da Allah don haka babban ma'aza ya kare abin shi a karshe da kuma wani haka suka yi sai kuma Allah ya kare daga da ko? Allah ya aiko wasu tsaye da sun suka da sun kuma suka yuwaso so wanda suke yuwaso da wuta ne to an ka karkashe su da yuwaso Allah ya saukar da aya da kuma sura alam tara kai da an rabbuka da ashabul fil alam al-ardi da kuma ta dalil yuwaso da alayhi min rabbi تجريهم في رجال من ستين وجعلها كأسر أنا ألا بيعني جدا كان هذا هو لا أنا جدا سوء inda suka kai matsayin su ma ba su iya komi ba abin da suke iya amma Allah ya kare ɗaya daga ciki kuma wannan tana daga cikin mu'ujizojin tarbon haihuwar musamman sun da zama su ba wani operation da bai sani wani abu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi wannan shekara yana da shekara a Allah ya kuma shi manzanci ba wani alamar kai da so? mu kure shawa da yawa suna raye an kai yau da yau tun da shekara a bayan Allah sun kuma hada da nazarci to kaga duk wanda aka shekara goma sun da aka yi kadiyar ashabu da ne lokacin da aka haifu a cikin nasarar da shekara hamsin waka waka na shekara ashirin da lokacin da aka yi wani sanar sanar na shekara sittin to kaga ashe kuma kaga duk wani ana shekara goma to yana iya tuno abin da yawa don haka abu ne wanda mutane da su wanke shi don haka hujjar gaskiyar asabawar cewa asabar bai ayyuka ba su ne yawa shi ne mutane maka sa ayyuka kuma da Allah ya saukar da su ya zafi babu wani ƙurai da ƙurai shi wanda shi tsaye ya ɗaga hannu ya ce ni shekara ta ka yau kuma na san wanda an kika wanda ƙarya ne ba shi ba a samu wanda ya ce haka kowa ya gane ka gani to kaga kenan shine abin da wato anan sai mutum ya ce abin mamaki ne kwarai da gaske ya zama cewa bayan Allah ya musu wannan ni'ima sai suka zo suka mai aikin Allah wajen baje koli na gumaka ko ta kabila sai ta kawo ta ta aji don yin lokacin hajji ya yi in suka zo to kola sun kota da sanar kuma to amma su ba suna da nasu sai a ce wannan bankin ɗan kabila ka zaka wannan bankin ɗan kabila ka zaka da ɗari uku da sittin wani ibadatu ne da za a iya kuma sun kuma da shi a wajen bautar wani allah ko ma mai ne da suke bauta a wani amma dai wato takaice ya zama cewa dai shi zai allah ne shi ne abu a wata? amma to wani abu allah to ya samu bauta mai a wani wuri amma shi allah ba a bauta to kaga shi ne wani haka bai ba da ah, yi duk wani shi ne bautar ka taɓa nasu bin wani to haka bai ba zai yi duk a ɗaga da yace haka shirki billahi ruhu

من al-asnam عشان وقت ashe wato yanzu gobe الله za su لك Allah game da wannan ni'ima mai girma shine su yi ma Allah shirka su bauta ma wani tare da shi daga cikin gumaka iri da wannan wannan shi ne yanzu abin da za su kenan shi a godiya da za su yi Allah aljazairi ce wato abu da bani nuna yace shirki wato ta hanyar shirka da kuma waya telefon suna gaskata gumakan suna kuma wato shelanta wani imani da su to anan an ta zai iya ce al-istiqam bil inkari wa ta'shi wato wannan tambaya tambaya ce ta inkari da kuma mamaki a gida to wa bi ni'matin lahi yakfuru sannan da ni'imar Allah suke kafircewa a kabari yake wa bi ni'matin lahi allati kassahu biha min ja'ali baladihim haraman aminan yakfuru da ni'imar Allah wanda Allah ya keɓance su da ita ya sanya garin su ya zama harami kuma ya zama amintacce da ita suke karamce wa ma'ana ya kafuru shi ne ya shiga wato ma'ana ya kafir wato suka kafirce shi ne suke jarayya wanda ni'ima ke ana ma a ɗabari ya kawo bayanin katana katana ya ce abai bai ba ne ya yi عيب الشرك وبين رحمة الله يقول أن يجعل وتجينا ولا فسروا لي بذلك فسر عواقب الشركة دكتور فسر النعيم نعمة الله وفسر يكفرون فيجعلوا يؤمنون بعشر بالله تفسر كذلك إيه ما قتلت أو لم يروا هي الواجب عليهم ibn kafin ya kawo wata aya mai gaba da wannan kenan ya ce Allah ya ce a wata sura surat ibrahim ko alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa mun qawmahum da bawa ba kai gani ba kai gani ba zuwa ga waɗannan waɗanda suka yi musa a yayin Allah suka mai da ta kafirci ta wata hanya wato suka wato saukar da mutanensu a cikin gidajen wato su ne mutane maka ke wato ku kafa nabiya ne suka kafirce ba annabi Allah wa abda kuma bawa shi wa rasulahu kuma shi وكان اللاعب بهم إحداث عبادة لله هل هذا المعبد دي مثل انت كان اسمه سوري سكان انت بوتان ده إحداث Allah ya shirya da kuma kai su shirka wata su ta yi wa rasu kuma su gaskata mazo wata asiri su girma ba shi wata kilo su girma ba shi a kan da sai su kare ta shi fakatalu kuma suka yaƙe shi a akara tuhu don bayan asuli suka fitar da shi daga cikin tsakankanin su haka saboda haka salabahum Allah ta'ala ma kana an ama bihi alai sai Allah ya tsare wannan ni'ima da ya masa wa qutila man qutila bainahum bi badal sai aka kashe wanda aka kashe daga cikin su a badal wato Allah ya tashi kama su saboda wannan kafirci da suka yi Allah to har yanzu Allah bai keta wannan hurumi ba na makka bai kuma rusa wannan amana ta gari abin da Allah yi shine sai ja su ya fitar da su daga wani sai da suka kai mara kwata sai Allah ya sa su aka halaka su ta hanyar musulmi aka yi bara a cikin irin wannan wata mai alfarma na ramadan ko sai ya zama tafi ta kashe su Tun ba ثم صارت الدولة wale da وللمؤمنين sai kuma bayan haka wato bayan ke bada da kuma dukkan yaƙin da suka biyo bayan bada. daga ƙarshe sai Allah ya sa tauba ta koma ga Allah da manzon shi da manzon gaba wajen ba za mu iya karkar wannan to bari ba ta ci alhamdulillah lokaci ya ci ala wannan bayan da yake zai za mu gobe shi gobe insha Allah sami iya shi sai tafi alhamdulillah كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحمل علينا كسرا ما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاصلنا من كل كافرين واتبع على التداول صدق ما اليتين يعني اليه من زاد kyakkyawar sadakar da ya ce jin daɗin haka Allah ba kusa da kamata da ta ɗauki sadaka Allah ka biya mata dukkan kuɗaɗe an kuma duk suke tsoro Allah ba kusa da kake mata maganin su da mu baki ɗaya Allahun ba innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad shafa'a kama wa'ata wa taka talaqa'at wa tawaqqa'at al-dalawat wa ta'ahadu an-nas sunnat shari'ata fa wa illa marajata wa 'adabta wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amra'a bi dhulika al-bilaya wa shahadu hadha al-iman bihi وجب التوكل عليه وعليها الملائكة وعبدها أشهد في سبيلك إنك لعلى الهدى والمقصود اللهم قل لنا هذه الأمة عمل بشر وعزم به على طاعتك وادخل لي على معصيتك ويؤمر به بالمعروف وانهى عني يعني المنكر اللهم مكن لي دينك بالارض وابتهله قلوب الناس اللهم عدل لي شريعتك انت حكم في الارض وانت تسلم برحمتك اللهم لا اله الا انت العالمين اللهم كسر لي بالتركي مجاهدين اكسر فلسطين الا فعلنت تسوء Allah ka ba su nasara akan kafaran duniya da hudu da nasara Allah ka tarwata taron da hudu da nasara Allah ka rauna da karfin su Allah ka warka ta karkace bakin su Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi kan kafirci da kafirai a Gaza da Palestine da ko'ina a cikin duniya Allah ka tabbatar mana da daular musulunci a Najeriya ya haɗu ga amma da ya alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanallahi